This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25, 31 da mita 41 sai kuma ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da LOL niya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Usman Kabara da kuma saura abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar ga kanun labarai. To wasu 'yan bindiga guda biyu sun harbe wasu jami'an 'yan sanda guda biyu a lokacin da suke tuki zuwa wajen aiki a yammacin birnin Cairo ta kasar Masar. ɗaruruwan masallatai a ƙasar faransa sun ba da damar waɗanda ba musulmai ba su je suna gayyatar su domin sanin ɗabi'u da musulunci ya tanada jami'ai a kasar china sun ce suna kokarin binciko gano yadda aka markaɗe wani asibiti dauke da marasa lafiya da kuma likitoci a cikinsa to a can najeriya ana samun tashe-tashen kula wasu sassan jihar bayelsa inda a yau ake kokarin kammala zaben gwamna za mu je cikakken bayani a kasar ghana hukumomi da jama'a suna bayyana ra'ayoyinsu kan karɓar wasu fursunoni guda biyu 'yan kasar yemen da ghana ɗin ta yi daga sansanin wakafi na guantanamo da ke na amurka ibrahim Ibrahim Kalmasi Garba yana tafi da fili amsoshin tambayoyinku amma duk sai kun ji labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. wasu 'yan bindiga sun bindige wasu 'yan sanda guda biyu a lokacin da suke tuki zuwa wajen aiki a yammacin birnin alkahira ta kasar masar ministan harkokin cikin gida a kasar ya ce an kawo 'yan sandan ne zuwa birnin don ganowa da kuma gudanar da binciken musabbabin harbin da aka yi ranar asabar a lardin giza rahotanni sun ce 'yan bindigar sun tsere sannan kuma daga baya ba wanda ya dauki alhakin kai wannan hari harin ya biyo bayan hari ne da aka kai kwana ɗaya akan wani otal a ƙasar da ke mashakatar hagada a cikin ajiya juma'a inda wasu mahara da wuka suka raunata wasu mutane biyan asalin ƙasashen austria da kuma sweden amma jami'ai sun gano kuma sun kashe guda ɗaya daga cikin maharan inda suka raunata guda ɗaya sun kuma bayyana waɗanda aka kai wa harin da cewa suna nan suna murmurewa a asibiti masar na fama da yakar ta'addanci tun bayan hambarar da shugaba muhammad morsi a shekara ta 2013 ɗaruruwan masallatai a ƙasar faransa sun ba da damar waɗanda ba musulmai ba su je zuwa masallatan don ganewa idanunsu ɗabi'u yadda ake yi a musulunci inda suka bayyana cewa musamman a wannan lokaci da masu tsatsauran ra'ayin addinin suka ja masa bakin jini sakamakon mutanen da aka kashe a hare-hare na ta'addanci da aka kakkai a cikin ƙasar ta faransa duk da yake dukan masallatan da suke ƙasar guda 2,500 ba su sami zama cikin wannan tsari tsari ba to amma fitattun masallatai daga ciki suna cikin wannan tsari na wayar da kan al'ummar da ba musulmai ba game da musulunci har da babban masallacin birnin paris da ake kira grand mosque shugaban haɗakar al'ummar musulmin annur kibet ya bayyana wa manema labarai cewa masallatan na gayyatar al'ummar da ba musulmai ba da su je su yi liyafa tare da su da kuma yin taro na ƙara wa juna sani domin bayyana musu yadda addinin musulunci yake haka ma suna iya halartar ɗaya daga cikin sallah biyar da ake gudanarwa a cikin masallatan a rana labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an kasar china ko sin sun bayyano cewa ana kokarin gano yadda aka markaɗe wani asibiti ko kuma aka rushe shi wanda ya ɗauki marasa lafiya da kuma likitoci a cikinsa lamarin da ya bar gawarwakin da ke mutuwaran asibitin abin a cikin gumaguman ginin da aka rushe abin ya faru ne a ranar alhamis ɗin da ta gabata a tsakiyar lardin henan wanda hakan ya ba da haushi tare da rudani kan yadda za a kai wannan wannan samami na rusa asibitin ba tare da an sanar da hukumar asibitin ba ah, ma'aikata guda uku daga ciki an rawaito cewa sun samu rauni a wannan rusa gini da aka yi wata jaridar kasar sin ta ce garowaki shida daga cikin garokin da ke kwance a mutuwarin asibitin suna binne a cikin bangorai sannan a kalla an bata na'urorin aikin asibitin da tsadarsu ya kai kimanin dala amurka 600 jami'an gwamnatin yankin sun faɗawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa sun na kokarin gano binciko wanda ya haddasa ko kuma ya kai wannan abu ba tare da ya sanar da asibitin ba wani dan bindiga ya yi ikirarin bayyana cewa shi yana goyon bayan kungiyar ta'addancin isis ya kuma budewa wani dan sanda wuta a lokacin da yake zaune a motarsa mai lamba ko kuma tambarin 'yan sanda a jikinta a birnin philadelphia da ke jihar pennsylvania ta nan amurka hukumomi sun ce jami'in dan sanda an harbe shi da harsasai har guda uku a kafada ya kuma samu damar buɗe wuta shi ma cikin karfin hali inda ya raunata shi wannan da ya kai masa hari maharin ya ratattaka harsasai akalla guda goma sha ɗaya ya kuma ruga inda daga baya 'yan sanda suka cafke shi haka sun bayyana cewa sunan wannan matashi dan shekaru talatin edward echa kuma ɗan garin ne na philadelphia wani shugaban musulmin yankin ya ce ba wata tabbaci ko kuma cewa yana cikin musulmai dumu-dumu ko kuma ya san addinin da yake yi amma kuma jami'an sun bayyana cewa shi wannan mahari ya taɓa zuwa ƙasar saudiya a shekarar 2011 da kuma ƙasar masar a shekarar 2012 a ƙarshe jami'an ƙasar mexico suna ƙoƙarin maida gagarumin ɗan fasakwari miyagun ƙwayoyin nan jakin guzman wanda aka fi sani da el chapo zuwa gidan yari watanni bakwai bayan tserewarsa daga fursuna daga baya kuma aka sake damƙe shi shugaban ƙasar mexico eric pina neto ya bayyana wa manema labarai cewa wannan mai safarar miyagun ƙwayoyi an danƙe shi ne a jiya juma'a inda ya fara mannawa a kan shafinsa na twitter twitter cewa buri ya cika yana hannunmu inda kuma daga baya jami'an tsaro suka sake sanar da shi ko bayyanar da shi wannan mutum a gaban manema labarai da shuɗe riga da wandon atisaye a jikinsa a lokacin da ake fitar da shi daga cikin wata mota zuwa jirgi mai saukar ungulu don mai da shi fursuna tare da wani ɗan kuransa da aka kama su babban lauyan ƙasar mexico arero gomez gonzalez ya faɗa wa manema labarai cewa sake kamo el chapo wani aiki ne tukuru na iya bin diddiki tare da haɗin gwiwar wasu masu shirya fina-finan tarihi na majigin tarihin shi wannan mai safarar miyagun ƙwayoyi. Usman ke ne karanto mana labaran duniya. To madalla. ana samun rahotannin tashe tashen hankula a wasu sassan jihar bayelsa a kudancin najeriya inda a yau ake kokarin kammala zaben gwamna na tambayi wakilin malamido abubakar sokoto wanda yake yana gowa babban birnin jihar da ya bayyana mana halin da ake ciki a yanzu a can wato yau ne ake kokarin kammala zaben gwamnan jihar bayelsa a karamar hukumar ejo ta kudu da kuma wasu mazaɓu da aka soke a baya can kamar karamar hukumar ikiromo da kuma amasoma da ke cikin jihar Bayelsa wanda idan ba a manta ba hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta soke zaɓen a baya-bayan nan sakamakon irin tashe tashen hankulan da aka fuskanta a baya can da kuma satan akwatunan zaɓe. Ita wannan karamar hukuma ta Ijo ta kudu karamar hukuma ce wanda ke akasarin ta kusan duk a can cikin ruwa take. Uh, kuma akwai rahoton da ke cewa har yanzu waɗannan tashe-tashen hankulan da aka samu a wancan karo har yanzu ba a daina su ba akwai wasu abubuwa da suke faruwa makamanta haka a yau eh akwai haka gaskiya ne Haji bayan wato kusan kashi tasa'in da takwas na ita wannan karamar hukuma a cikin ruwa take wato matsalolin da aka samu shine wasu 'yan bindiga ne aka samu suka ɗora halbe-halbe na mai kan uwa da wabi yayin da misali suka karwatsa jama'a suka tada hankali ganin cewa misali kada a kai ga gudanar da shi zaɓe kansa saboda al'ummar da ke cikin ita wannan karamar hukuma ta eh, ije ta kudu wato suna da yawan gaske da yawan su ya kai sama da dubu ɗari don haka har dai zuwa yanzu akwai matsalolin tsaro a wannan karamar hukuma bale ma a kai ga gudanar da shi zaɓe. Wato ya zuwa yanzu da muke magana da kai babu wani bayani da aka samu na cewa an iya gudanar da wannan zaɓe a waɗannan yankunan? Eh to halin da ake ciki shine bayanan da na samu tun da safe aka yi kokarin tantance mutane saboda tsarin da suka ɗauko shine a tantance mutum ya kada kuri'a kuma ya tafi to an samu barazanar harbe harben yan bindiga shi ya kawo tsaiko game da gudanar da zaɓe a sassan wurin amma kamar karamar hukumar ikiromo na samu bayanin cewa a zuwa yanzu ana ci gaba da gudanar da zaɓe yayin da wasu mazaɓu da na ziyarta a birnin yanaguwa an gudanar da zaɓe da ama soma ba tare da wani tashin hankali ba sai dai daga bisani kuma an samu wasu 'yan daba da suka so su mai da hannun agogo baya ko da yake dai rundunar gamayyar tsaro ta jtf ta tarwatsa su a lokacin da muka bar wurin sai dai kamar ita jam'iyyar pdp da ke mulkin jihar ta zargi an kashe mata mutane da dama a sakamakon halbe-halben 'yan bindiga da aka yi a sassa daban-daban inda aka gudanar da zaɓe musamman a wani gari da ake kira wato musamman a wani gari na Keromo da kuma karamar hukumar Nambe a jihar ta Bayelsa. Duk waɗannan tashi-tashi hankula na kashe-kashen a yau ne aka same su? Eh tun jiya ne abin ya fara kame a kai ga gudanar da shi zaɓe kansa. Sannan kuma yau an samu tashi-tashi hankula musamman halbe dan wasu da ake zargin 'yan bindiga ne da suka aje makamansu ko suna mara ma wani bangare na ita jam'iyyu daban-daban da suke gudanar da shi wannan zaɓe takara. ko da yake ta san shi gauna mai ci yanzu wato siriyaki dixon takarar wato ta ji zafi tsakaninsa da tsohon gwamnan jihar timitri Silva wanda ya taɓa yin gwamna din kuma yanzu ya dawo domin sake neman gwamna karo na To akwai rahotannin da wasu kafofin labaru na Najeriya suke barowa cewar an sace ko an fauce akwatunan zaɓe a wasu yankuna ko kaga irin wannan a nan birnin Yanagowa? eh birnin yana goma ba a samu wannan matsala ba amma kamar a karamar hukumar ikiromo da yake mafi yawanci al'umma cikin ruwa ne an samu bayanan satar akwatunan zaɓe har ya kai ga su waɗanda suke kada ƙuri'a suka je suna cikin fargaba na ci gaba da zama garin ba ma batun kada ƙuri'a ake yi ba yayin da kuma bayanan suka nuna cewa an kone wasu 'yan bindigar ba a kai ga ganewa ba

One kilometer means another language. Even half a kilometer means another language. To madalla Lamido a ƙasar Ghana ana cacar baki kan yadda ƙasar ta yadda da roƙon Amurka na karɓar wasu fursunoni guda biyu 'yan ƙasar Yemen daga sansanin Guantanamo. It is not the right move at all. ya ce wannan shawara bai dace a ɗauka a nan ghana ba saboda manyan ƙasashe ma da suke da manya-manyan na'urori na binciken laifuka sun kasa rike irin wa'annan mutane ya za a ce mu ghana muke ɗaukan wannan nauyin ya ce wannan ba ra'ayi ne mai kyau ba saboda idan ka duba ghana idan aka zo wurin na'ura da za mu iya binciken masu laifi da wasu makamai ba mu da karfi a wannan bangare wasu 'yan ghana kenan suka nuna damuwansu akan irin hali da ake ciki wanda gwamnatin ghana ta amince da bukatar kasar amurka wadda ta kawo wasu 'yan prison guda biyu daga yankin guantanamo wanda amurka ke tsare da su akan laifuffukan yaƙi wani mamba na kwamitin tsaro da harkokin cikin gida na majalisar dokoki da ake kiran shi majalita derek odro ya nuna cewa majalisar dokoki ba ta san da wannan labarin ba a nasa bangare kuwa jami'in huda da jama'a na ofishin jakadancin kasar amurka a nan ghana daniel fennel ya ce wannan ba abin damuwa ba ne uh, ya ce abin da aka fi bukata shine a maida su 'yan gidan prison din a kasashensu na asali to amma ko idan ka duba su mota ne biyu daga kasar yaman a daidai wannan lokaci akwai rigingimu da ke faruwa a kasar yaman dalili kenan da aka ba su zaɓi inda suke so suka ce sun fi son kasar ghana don haka wannan babu wata fargaba a ranar laraba da ta gabata ne ministan harkokin kasashen waje miss hana sawatate ta bayyana matsayin gwamnati akan amincewa da gwamnatin ghana ta yi akan bukatar da gwamnatin kasar amurka ta buƙaci daga gurinta cewa za ta kawo wasu 'yan kasar yemen da suke daure a prison guantanamo masu shari'a akan harkokin tsaro da siyasa a kasar ghana sun nuna cewa wannan abin bai dace ba sai dai malam irbad ibrahim shi ma mai fashin baki ne akan harkokin tsaro da harkokin kasashen waje da siyasa kuma shine jakadar zaman lafiya a babban zaɓe da Ghana za ta yi a wannan shekarar 2016 ya ce wannan abu ba abin damuwa ba ne inda yake man bayanai kamar haka. gaskiya da akwai shi ne idan ka duba wanda aka taɓa kamawa aka rike su daga Guantanamo cikin kashi dari wanda ke komawa su yi yaki ba masu kai goma ba. sannan kuma wasu wanda mutane bin ma da ake batun su ba wasu kwararrun mutane ba ne da aka san to shi za an ce kasan gane ta bada da nata tallafi kan da dayi a yiya a jawo hankulan su su daina rakiyan aikin ta'addanci da yake-yake a to su rungume zaman lafiya ina ga abin nan ba wani shani ba ne kuma gana mun tabayi eh, da yan da suka samu matsala nan ga karkarar ankara eh, ta kasuwa kenan an bude bujumburan kam eh, bisa mutane bisa da dubu arba'in sun shigo kasan gana ba samu matsala ba shigowar mutane su zai kawo mana matsala amma mutane ne an kawo su kasan gana ba wai za bar su ta shawagi suna cin karin su ba babbaka ba a kulle za su kasance ba su cudanya da mutan kasan gana makamai ba kai makamai inda suke balle su iya su yi amfani da wayannan makamai eh, ko kan telefon suke son su gaisa da iyalinsu da suke kasan yemen eh, wannan telefon ba gaga aka zaba yi ba baba ya ko makiri sashen hausa na murya amerika unaunyaya nkoviatio jameshishu unaunyaya kasi bantu nyumfre wonamei To madalla a gaida baban makeri masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Don Allah muryar Amurka me ake nufi da kuɗin ayyukan yau da kullum a kasafin kuɗi da akan yi? Masu tambaya Hadiza da ummi matan Muhammad mai kayan miya Orji Kwatas Gombe. Muryar Amurka don Allah ku bani tarihin hasumiyar gobarau mai daɗaɗɗen tarihi da ke birnin Katsina. Yaushe aka gina ta? Miye dalilin gina ta? A kuma zamanin wani sarki aka gina ta? da gaske ne a da in an hau can ƙololuwarta ana iya hango ɗakin ka'aba da ke saudiya miye alaƙarta da wali jodoma mai tambaya haruna muhammad katsina to bari mu fara da tambayar su hadiza da ƙummi matan malam muhammad mai kayan miya kan kudaden ayyukan yau da kullum a kasafin kuɗi idan suna saurare Ga masanin tattalin arziki Malam Sama'ila Ibrahim Rimaye da bayani. Ina son malama Hadiza da Ummi su saurara da kyau. Oh. Bari in fara bayani a akan menene ma kasafin kuɗi. Oh. A cikin tafiyar da gwamnati kowace shekara gwamnati takan fitar da tsari yadda za ta tafiyar da harkokinta na gwamnati a cikin shekara mai kama ta gaba. Oh. Wata wannan shirin aka yi shi ne a cikin shekara guda. kasafin kuɗi gwamnati ta kan fita abubuwan da za su shigo ma gwamnati ta fuskar kuɗin shigowa. Hmm. Sa'annan kuma sai a fidda tsarin tafiyar da waɗannan kuɗaɗe da za su shigo hmm. ta fuskar kashe-kashe. Da yawancin lokaci kashe-kashen nan akan kasa su kashe biyu. Hmm. Akwai fanni da ya shafi al'amuran yau da kullun na gwamnati. Wanda shi ne malama Hadiza da Ummi suke tambaya. Fannin da ya shafi ci gaba. abubuwan da za su kawo ci gaba a cikin ƙasa. Oh. Ina son malama Hadiza da Ummi su sani cewa fanni da ya shafi al'amuran yau da kullum na gwamnati a cikin kasar kuɗi ana nufin abubuwa da suka zama wajibi na tafiyar da gwamnati ta fuskar kashe-kashe da kuɗi. Wato sun zama wajibi ne domin in dai gwamnatin za ta ci gaba za a gudanar da ita su dole a kashe kuɗi a kan waɗannan irin kashe-kashe da ake kira na yau da kullum wato sukan faru ne kusan kowace shekara an saba da yin su hmm. saɓanin wancan na ci gaba da ba lalle haka zai kasance kowace shekara ba misali al'amura da suka shafi haƙƙi da ma'aikata albashinsu kwasa-kwasai da za a tura su su je su yi tarurruka da kuma kayan aiki da za a eh, yi amfani da su ta wurin gudanar da ofisoshi na gwamnati hmm. kuma wannan haƙƙi na ma'aikata ba lallai ma'aikatan da ke yanzu ba amma wanda suka bar aiki a baya wanda ake kira pension hmm. dukkan waɗannan suna cikin abubuwan da ake kira harkoki na gudanarwa na gwamnati ne da kullum a cikin kasafin na hmm. fata kuma malama hadiza da ummu suna ganewa hmm. al'amura da suka shafi ci gaban ƙasa ba su ɗayan fanni kenan su sun shafi abubuwa da gwamnati za ta kashe kuɗi a kai da za a ga cewa sun kawo ci gaba a cikin ƙasa misali kashe-kashe na kuɗi da suka shafi yin gine-gine ko dai a ce na makarantu ko na asibitoci ko na hanyoyi a mm. cikin ƙasa mm. ko sayan wasu na'urori mm. ko kayan aiki da za a amfani da su a cikin wannan shekara da gwamnati za ta gudanar wato akan kira su su waɗannan ci gaba domin ba lallai a ce an kashe kudin a cikin shekara an yi amfani da su a wannan shekara kadai ba. Hmm. Tsari idan aka yi hanyoyi. Hmm. Kaga za a ɗauka shekaru ana amfani da wannan hanyoyin ba lalle a cikin wannan shekara ɗaya ba. Hmm. Ko kuma a ce an gyara filayen jirage ko kuma an ce an sai ma jiragen sama. Na gwamnati ne. Wannan fannin yana nufin a ƙarshen wannan kashe-kashen gwamnati tana da wata kaddara. Da za a ce wannan mallaka ce ta gwamnati. da waɗannan su ake kira na ci gaba amma mm. wancan na gudanarwa wato sukan faru ne a kowace shekara kuma an kashe shi a wannan shekara an kashe su ne mm. a lallai a za a faru da wannan kashe-kashen ruwa zuwa mm. Watakila malamai Hadiza da Ummi za su so su san idan aka ce kuɗaɗen ayyukan yau da kullum. Shin daman kuɗaɗen na ƙasa ne koko dai ana hasashen za a same su ke sannan in ana hasashen za a same su ne ya za a same su? ina son malama hadiza da umma su sani cewa shi kasafin kuɗi akan yi shi ne hasashe hmm. abin da ake hasashen zai shigo hmm. da kuma abin da ake hasashen za a kashe hmm. ta fannin al'amuran yau da kullum na gwamnati kamar da na bayani da kuma al'amuran ci gaba na gwamnati don haka ba wai kuɗin aka tara ƙasa tana aka ce bari a yi kasafin kuɗin ba a'a hasashe ne ake na ciya ga abin da zai shigo ga kuma yadda za a kashe su to yawanci kudaden gwamnati dai hanyoyin babban hanya da suke shigowa ga gwamnati ba ta wuce haraji ba in ka dubi yawancin kasashen duniya haraji shi ne hanya babba hmm. da gwamnati ke samun kuɗin gudanarwa hmm. sai kuma idan ƙasar a ce allah ba albarkatun ƙasa hmm. musamman kamar ƙasar najeriya kaga muna da mai gwamnati takan fitar da mai da tace shi ta kuma sayar ga 'yan ƙasa da kuma kasashe makwabta. Mm. Wannan ma hanya sai da ake samun kuɗi. Mm. Amma sai babbar magana haraji. Mm. ga ana uh, Sai kuma ansar tambayar Malam Haruna Muhammad Katsina kan tarihin hasumiyar gobarau da ke Katsina. Idan mai tambayar na saurare ga ansa daga masanin tarihi da ke cibiyar Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da bayani. yawa hasumiyar gobarau wani daɗaɗɗen bene ne ko an ce gini ne daɗaɗɗe wanda yake a cikin ƙasar katsina mm. yana ɗaya daga cikin gine-gine waɗanda suke da ɗumbin tarihi mm. a musamman ma akan abin da ya shafi zuwan musulunci ƙasar hausa mm. a harsashe ana ganin ginin wannan hasumiya ta gobarau ya ba shekara 600 baya. A kusan masana tarihi sun nuna da cewa an fara gina ita wannan hasumiya ta gobarau wato da shekara ta 1348 zuwa shekara ta 1398 mm. akwai kasuwa a gefen ita wannan hasumiya ta gobarau mm. kuma asalinta an gina ta ne a lokacin zamanin sarkin katsina muhammadu korau mm. wanda a lokacin ne ake ganin musulunci ya zo kasar katsina oh. to zuwan musulunci kasar katsina ya sa shi wannan sarki muhammadu korau ya yi tunanin yadda zai yi gina masallacin juma'a da kuma makaranta oh. to a wannan lokaci sai zamanto an zaɓi wannan wuri inda wannan hasumiya ta gobarau take a yau oh. ta zamanto matsayin wato a nan ne za a yi masallacin juma'a hmm. kuma a ƙarshe aka tabbatar aka gina masallacin juma'a na farko a nan birnin katsina wanda wannan hasumiya ta gobarau a nan ne ake hawa ake kiran sallah saboda duk jama'a gari su hallara a wannan masallaci na juma'a don gudanar da sallar juma'a a wannan wuri hmm. to kafin ginin wannan hasumiya ta gobarau dama wurin matattara ne na manyan malamai Mm. waɗanda suke zuwa suna muzakara suna tattaunawa akan matsaloli da mishkiloli da suka fuskanci al'umma mm. sannan kuma banda harka ta addini da ya kasance an gina masallaci kuma ya samar da makaranta a kusa da wurin musamman a wannan a wannan lokacin shekara ta dubu da dari uku da arba'in da takwas zuwa da casa'in da takwas malamai sun nuni da cewa ana amfani da hasumiyar gobarau don neman hango abokan gaba da suke tahowa don kawo yaƙi daga nesa zuwa birnin katsina oh. abin da yake idan an lura za a ga akwai garuruwa masu ganuwa ganuwan nan tana ana amfani da ita wurin samar da tsaro ga biranen kasar hausa oh. so haka ita ma hasumiyar gobarau idan an hauta can ƙarshe ana hango abin da yake nesa so da haka ana hango da karu masu tahowa wurin kawo hari a wannan kasa ta katsina a wannan lokaci. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin tambayoyin yanzu a madadin malam sama'ila ibrahim rimaye da dr salisu bala na arewa house da suka bamu ansoshi da wanda ya haɗa mana sautin mr caleb da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau Tuma da lagai da Ibrahimu masu sauraro ga takardattun labaran duniya. Wasu 'yan bindiga sun harbe wasu jami'an 'yan sanda guda biyu a lokacin da suke tuki zuwa wajen aiki a yammacin birnin Alkahira da ke Masar. ministan harkokin cikin gidan kasar ya ce an kawo 'yan sandan ne zuwa birnin domin su gudanar da binciken harbin da aka yi a ranar asabar a lardin giza rahotanni sun ce 'yan bindigar sun nemi tserewa inda daga baya 'yan sanda suka harbe guda daya suka kuma raunata guda ɗaruruwan masallatai a ƙasar faransa sun ba da damar wanda ba musulmai ba su je zuwa masallatansu domin su ga yadda ɗabi'un musulunci suke musamman a wannan lokaci da 'yan tsautsauran ra'ayin addinin suka ja masa bakin jini sakamakon munanan hare-haren ta'addanci da suka kai a cikin ƙasar ta faransa duk da yake ba dukkanin masallatai 2,500 na ƙasar ne suke cikin wannan tsari ba to amma fitattu daga ciki irin su grand mosque of paris suna ciki. jami'ai a kasar china na kokarin binciko wata markaɗewa da aka yi wa wani ginin asibiti dauke da marasa lafiya da likitoci a ciki lamarin da ya bar gawawwakin da ke cikin mutuwaran asibitin abin ne a cikin gumaguman ginin da ya rushe abin ya faru ne a ranar alhamis din da ta gabata a tsakiyar lardin hainan wanda hakan ya ba da haushi tare da rudani da mamakin yadda za a yi wannan aika-aika ba tare da an sanar da hukumomin asibitin ba wani dan bindiga ya yi ikirarin cewa shi dan magoyin bayan kungiyar ta'addancin isis ne inda ya bude wuta a kan wani jami'in 'yan sanda a lokacin da yake zaune a cikin motarsa mai tambarin 'yan sanda a birnin philadelphia da ke jihar pennsylvania ta nan amurka jami'an kasar mexico suna kokarin mai da gagarumin dan fasakwarin miyagun kwayoyin nan el chapo zuwa gidan yari bayan watanni bakwai da ya tsere aka sake damke shi toma da lagai da Usmanu masu sauraro da takardattun labaran da muka zo ga karshen shirin ma wannan lokaci sai cin da karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar. Idan Allah nuna mana za mu taho tafi da shirin nan na mu tattauna da kuma labarai da rahotanni da dumi su. yanzu a madadin shi usman ahmad kabara da kalib wanda ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye har ma da injiniyan ma a wannan yammacin ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewar mu huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.